wannan da dokokin da ya azaba da musulmi da ya ba shi sauran ana idan kuka yi shi za ku zauna lafiya sake ambatan maganar su ba wato Allah so yake da tafi da ne ranar su tsari da zan ba shi da su ba ku da laifi sai yawan lada domin da ba ku kuma ya shigar da su cikin rahamarsa wa yuridu allazina yattabi'una shahawat amma waɗanda ba sa san Muhammad Allah ba ka san ni'imar Allah ba ka san falalar Allah a'a ne mashirikai ne ko yahudawa ne ko nasara ne ko majus ne ko kuma wanda ya ce ya yi imani amma aikinsa ba irin na masu imani ba su irin waɗannan mutane kullum so suke su yi sha'awa abin da zuciyar su ke so abin da suke fata abin da suke yi kuma duk wanda ya ce zai ga abin da yake sha'awa ba tare da la'akari da halanci ko harancin wannan aiki ba to zai hallaka kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai azurkar da yi yasa Allah ta'ala ya ce wani irin lazina ya tabi nuna shawar an tabi lumailan azima kullum suna son ku kauce daga hanyar Allah iya kaucewa ana son ki zama kai tsarariya gankalalliya da duk wani ɗabi'a wanda suke na amma Allah yana son ki zama baiwarsa mai kami kai mai bauta gare shi mai nisantar saba masa a kowane mai abinda Allah ya yake so da mu ke nan da wajen lara ayyuka ce ba. Yurinu Allahu an yi khafifa ankum وخلق da ضعيفا. الله Allah ya kawo shari'a musulunci da dokokin da ke cikin musulunci ba dan a tsananta mana babban yuridun lafi ayyukan cika anku Allah yana son ya sauƙaƙe maku ne ko ni ku yi cikin sauƙi bai sa muku shari'a mai tsanani kamar yadda ya sa ma ahalin kitabi ba in kana da kaza ka yi in ba ka da shi ka yi kaza in ka samu kaza ka kaza in ba ka samu ba ba komi sai kai kaza sai ta alƙur'ani ya ce wa ma ala alaikum dini ba a sanya muku wani abu wanda zai zama muku mai kunci a cikin musulunci ba ba a kawo muku wani abu wanda zai zama muku mai damuwa a cikin musulunci ba duk abin da ake cikin musulunci sauki ne rahama ce falala daga Allah subhanahu wa ta'ala ga haɓarsa ga masu bukata su baka ka yi sallah a tsaye tun ba ka iyawa ka jingina tun ba ka iyawa ka zauna a zaunan ma ba za ka iya daidaito ba ka jingina sun ba za ka iya ba ka yi a kwance kai ka ji yadda ake tabbatar da abubuwa mushe haramun ne jaki haramun ne amma in ka masa abin da za ka ci kada ka bari yunwa ke maka illa ka ci muke ka ci jaki in ka samu abincin halal ka daina duka wannan shi ne musulunci la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai taɓa sa ma mai abin da ba ta iyawa ba Ba ku wa kulika al-insanu ba saboda ilimin Allah ya san cewa an halicci mutum yana da rauni don haka in jiya ka iya abu yau kana iya gazawa sannan raunin ɗan adam yana da sha'awa rauni ne yana da abin da yake so rauni ne idan aka takura shi aka hana shi komai to yana iya fadawa ya aikata abin da ba daidai ba tun da zuciyarsa tana so yanzu ku duba ayoyin da muka ambata baya na auratayya aka ce ka auri mata mata ku auri miji aka ce in ba ka da hali saboda Allah ya tsaro ni dan adam a fanni irin wannan an hana ka ka auri baiwa amma in ba idan za ka yi wanda ka je wurin ka ya sa ka aikata ba daidai ba ya ka ce ka auri baiwa amma in za ka iya hakuri ya ji domin kana aiki ya ana mai da kun gani to Allah haka za mu yi da sauki Kina zaune da ni kika ji ba ka shi kwata kwata kuma da shi kike so a duniya rauni ne ya same ki ba a ce dole sai kin zauna da shi ba mai mafarki ta saba mashi kina yin abin da bai dace ba har ki yi abin da Allah zai kona ki sai ce ce mai gida Kina son ka addininka ɗabi'unka duk abin da ake ma mata kana mu. amma dai ina roƙon da rabu da kai da zuciya ta ta kaɗa ba ka sha'awar ka ba aikin yi abin da kika yi na wani sakin ɗaya. ko kuma a'a a'a a'a kina da gaskiya kuma wannan bai saba shi ba amma kin sani talaka ne ke ce matata yaya za a yi da samu wata da awon abu shi ke wani zai da a abu ya a wannan ya fi sauki ko ni ne na sauka sai ki mashi a wani sai ki kaji abinci ba a sauƙaƙi ba da ka zauna da abin da ba ka so ba ba daɗi to wanda suka musulunci ya samu samun da sauƙinsa kai ma in ba ka son ta ka ba ta hakuri ka lallashe ta ka faɗi alkhairanta ka ɗebo abin duniya ka ba ta ka ce ka taɓa kafin duniya sabra ya aure ta ka ba ta gyara ba a san da ba da ta zauna kai ta cin mata mutunci kana wulakanta ta kana tozanta ta kana kauye mata haƙƙi wannan ya yi daidai? Sai daidai ba. kullum shi ɗan adam nauyi da rashi ba abin da zai ƙarfafa shi sai bin dokokin Allah kana sauka daga dokokin Allah sai ka zama abin tausayi ku lura da waɗanda ke saba da dokokin Allah a wajen rayuwa ne za su sha'awar babu ya Allah ka ba mu ikon jin maka يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله سبحانه وتعالى يا جاوب لنا من الزكاة كي يرضى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيماني الله kuka yadda da shari'ar Allah kuke bin dokokin Allah la ta'khudhu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiya tsakaninku ta kashe ta hanyar tsarna da san zuciya sata haramun ne kada ku yi sata face haramun ne kada ku yi bace fashi da makami haramun ne kafu yi idadafin haramun ne kada ku yi don ku samu kuɗi karuwanci haramun ne kada ki yi don ki samu kuɗi kai duk wani abu bai wanda yake Allah bai halatta ba amma hanya ce da ake bi don a tara kuɗi irin su caca da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duka cin dukiya ce da ƙarna wanda bai dace da duk wani musulmi ko musulma a yi haka ba ko kuma kasuwanci ne wanda yake asalin sa halal amma sai ya zan a kasuwancin ana mafuli ana koyi abu mai aibi ko abin da kwalitin shi bai kai ba a ce ya kai don a samu kuɗi ko ana rantsa ne na ƙarya don a ci dukiyar wani nawa kika sai a tarbar nan da ya fi gaskiya in ba ki riba dubu bakwai kika biya kika ce goma aka ba ki ribar ɗari biyar to kin ga wannan haramun ne kin ci dukiyar mutane da rana kin yi fashi ya rantsuwa to kin buɗe kan kin kunne mata a gidan wuta ya ayyuhal ladina amanu la ta'khudhu amwalakum ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ci dukiyar ku bai na ku a tsakanin ku bi fasili ta hanyar haram ta hanyar yaudara ta hanyar alkushi wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da shi ba ko ta hanyar caca ko ta hanyar harafinci da kai duk hanyoyi da ɗan adam yake yi ya ci dukiyar wani ko yaudara kika yi ma wani da sunan za ki aure shi ke kuma kin tabbata a ajandar ba za ki aure shi ba kika yi ta mashi murmushi kina kashe wannan sarki cikin gidan naki kika aiki kuɗin shi lillahi da la ilaha illa huwa in shahara Allah kuma sai ya saka ne da za ki aure shi ba ne ya kai ki yin mashi magana mai daɗi da sanin mashi fuska da dukkan abin da za su jawo hankali shi har yanzu a ƙasidan kuɗi yana baki wai kina cin mutum? kina cin mutane? dai. Yau gama ce, halin ne mumini kuma mai gaskiya ne in ya ce ne baya a haka mumini yake suna fatan za a kula da a kiyaye illa an ta kula ya haka ne sai kudin da za ka samu ke amfani da shi ta hanyar kasuwanci ne shi ma an taɓa birnin da kai mai saya da wanda zai siya duk ya kasance akwai yarda na yadda na siya na yadda lafiya ba a yi cinikin tsarfa ba na dole shi na haramun ne dole ne wanda zai saya ya yadda ya siya wanda zai siya ya yadda ya siya a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yake albayya alibi siyasa malam ya kafa haka au kala hatta ya kafa haka فإن صدقا وبينا ذلك لهما في بينهما وإن كتما وكذبا ملحقا ضحكا في بينهما النبي صلى الله عليه وسلم yace ba su kasuwanci suna da zafi suna da wato kana iya tsaye, kana iya cin tsaye, kana iya sayarwa kana iya fasawa in ji alhamdulillahi sallallahu alaihi idan kuma mai tsaye da mai siyarwa annabi ya ce suka faɗi gaskiya a tsakaninsu suka bayyana asalin yadda kayan yake a tabbaci amma tsakiyarta akwai ɗan dameji kankani sai ki ce da wannan a tabba tsakiyarta akwai huri ko da huri saboda huri ai aini ne a tabba sai ki ambata idan mai tsaye ya ce haka huri wannan ai ba komai ko ba komai kaga an bayyana abin da ko halin da abin da za a siyar ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake duk masu kasuwanci a irin wannan Allah ya karka albarka tsakanin kasuwancin su da su amma in suka koyi aiki suka lulluɓe ko suka yi wa juna ƙarya tare da wallahi da lai a kasuwar bari kai haka ba ya ce sai a share albarkar kasuwanci ba shi kullum ana yi jiya yau ko jami ya fice ko kuɗi ya ji albarka ko da shi an samu kuɗin amma ana cikin fatara da bayana ina amfanin kana da dubu dari amma ka kasa cin abinci kana da Allah ka ga kake tsabani ai ka mutum ya zama bala'i ina amfanin kana da kuɗi sufar jikin ka ya mutu ya lalace kana tafiya da tsumma ai kaga ya zama bala'i ina amfani kana da kuɗi ka kullum yunwa ba ka ba da shebare sai dai ka buɗe kuɗin ka sha ma jikinsu ka ji daɗi ka ƙyalkace da dariya ka maida ka kulle a tsumma ai kaga ya zama masa bala'i shi ba fitina misali kawai kake jira ka je a maka da kuma tozanta wanda ya waje baka ciyar baka ciyar ba da kuma kai kanka a maka hisabi a kashin kanka kana da halin da za ka ci kayan wankan da kanka aikin jinka kowace gaba a biya ce Allah ya baka yasa yake inna sam abal wasa abal shu'ada kullu ulaika kana al-masuda da jinka da ka, da ka, da abin da ka taba kai kowace gaba da kake amfani da ita sai Allah ya tambaye ka gobe kiyama yaya kai mai ka kalla mai yi, bai ka fari bai ka taba ina ka taka ka tafi to da kowace gaba aikin da kai da ita sai an tambaye ka ya Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi da duk wata gaba da ke cikin Allah ka hana mu aikata sharri wala ku anfusakum kada ku kashe kawunan Allah ba ka ba ku kashe kawunan ku dubi wannan ta'abiri da abin da za ka yi ga wahala ko da abin da za ka yi ya kai ka ga hallaka ko da abin da za ka yi ka ya kama ka a ƙa'ida na musulunci a hannu ne ka yi shi a hannu in kuma kai har ka mutu Allah zai azartar da kai da wannan abu da kai na ko kuma mutum ya ga ya mutu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace azaba da rubar za a yi kiyama sai mutum ya haka ya tafi wai duniya ta dame shi a gobe kiyama haka za a yi ta har ya kai shi a gidan jahannama idan kuka ya ɗauka ya yanka kansa gobe kiyama da wukan za a yi ta mashi azaba a gidan jahannama saboda haka rayuwa tana da daraja rayuwa tana da tsada tunda ba ka iya ba kanka Allah ne ya baka to kuma kanka zo ga ta ta kanka wala ka ta ta kanka ta har ta ba tare da wuri ba. Wala ta turu an tafi inda Allah ta nafi da halima, Allah ya kasance mai rahama mai jin kai gare ku lura da wannan. Allah ta'ala ka gatar da mu. Allah ta ba mu nufin kiyayewa. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك wanda ya kuma ya yi wannan abu da aka hana shi sawa'a cin dukiya da barna ba ta hanyar da ta yi daidai ba ko kuma kisan kai kudwana saboda mai ta'addanci wa zulman da tsabar zalunci a saukar da tsaye da nama to ya saurari zamansa a gidan wuta da sannu za mu tona shi mu toya shi a jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kana zalika ala Allah yasima wannan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah don haka kan ki kuskura duk da shi ne mun wuce wuta ba ya ga kin kin da yake wuta kin man da zaman zuwa ne ai ko ban kiyar kasar da ne to balanta na yi miji miji da imani ba za ki je ne ai ta danki ai ta toya ki ai ta kona ki ki kuma ta ji ya biya ya sa ki Allah sallallahu alaihi wasallam لمن تهدى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتهدى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى كل فقتل نفسه فسنته في يده يتحساب في نار جهنم خالدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديد فهو يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية الإمام البخاري yana cewa da mu man taɓa jamin jabari wanda ya ce duniya ta rike shi ya hau kololuwan dutse ya faɗo fa katala nafsahu ya kashe kansa annabi ya ce ba huwa fi nar jahannam wannan yana ma cikin jahannam ya tamadda fiha haka zai ta wurin tulawa yana zanzarowa a wutar jahannama dutsen wutar jahannama shi ma ruhai ne kuma kalilan watan lada zai dawwama a dawwamar da shi biya abada a cikin wannan fikira da azaba zai tabbata har abada kamar ta haska wanda ya kwamfati guba ka san wani wani rururi a jirgin haka sai da shafi a biya hmm. ko gawa uku Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda shi ya kashe kansa ta hanyar shan guba to yana gidan jahannama zai taɓa faɗin wannan guba har abada. Wanda ya ɗauki makami ya kashe kansa yake to haka Allah zai dosa sa shi yana jin zafin yankan wannan makamin a gidan jahannama shi ma har abada zai dawo ma. ba kai kanka ba me yasa ka kashe ba ka ba kanka rayuwa ba me yasa ka zama kwanan bayan can za ku tuna a nan zariya akwai wata budurwa da ta je ta siyo karantar ta yi wanka da shi ta kunna wuta da ta ji zafin wuta ta zuwa, a guje tana yi na ai ta toye kun manta ne a wajen cikin yi wajen cikin menene menene kwanan ɗan goma a haka ku yi hankali ku yi hankali duk wanda ta gan shi a duniya bai samun abin da yake duk wanda ya ce maka komi na shi daidai ne ka ce na zama matsalaicin farko ko matsalaiciyar farko in ka samu wani abu za ka manta saboda duniya gidan jarabawa ce yawa allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum amala haka dole ka abin da kake so wani lokaci ka samu a mafi yawan lokaci abin da ba ka so ya same ka Allah ka yafe mana ci gaba إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم خلل كريما جماعة مسلمين على كراهما لا كاين داكي kowa ta zauna haka ba ta ta ke ke ta amfani da shi shi ne rahamar Allah da jikinsa ya shi idan kuka nisanci manya-manyan zunubin da aka hana ku irin su kisa irin su zina irin su bin maza irin su maɗugo kai na yi ƙwarewa a shegar taɗa eh mata da maza duk sun ƙware a shegar taɗa a shararai nawa idan mace ta bunƙasa ta bunƙasa sai ta ji ba abin da take so sai na haka ni shi a ya tsaya akan mata kuɗi zai ba ta yayan mutane idan ta so mazinan ko ya so mazinan ta bunƙasa suka zama manya-manyan mazinata sai kuma su ji ai sun wuce wannan matsayin namijin sai ce bari mu so mutum maza mu biya shi kuma mace sai ta ce bari mu so ma masu mu ji kuma yaya yake sanin rinka bin uwan uwanta mata fi bin maza fi bin mata fi bin maza fi bin mata har sun wanda a kuma sai su shiga sabon tunani sai ka ji mutum yana cewa kai da ganin jaki ba ba matsala za a huta jaki ba ko cikin gidan daga nan sai ya shiga bin dabbobi ya kai mataki na uku ita kuma sai ta bi gidan bunsurin gidan kai wannan bunsurin gwani ne sai ka duka koya ma gurkunu yadda za su barna ko kare tunawa da yawa suna amfani da karfuka wannan kumban nasu sai su sa mai wani abu mai taushi sai su koya mai yadda zai yi kare ba to an kai mataki na karfi yanzu dabba ake so a yi mu'amala da muna yara abin taɓa kama wani a bayan gidanmu yana mu'amala da jaka ya tattauna kafafuwan baya ya musu kallaki ko ina jaka jama'ar da musulmi ku duba da yin wanda ba ta kan sanni ba ko ta ma baya yi ko ta ma baya yi ga wanda ya san abin da yake yi ba jaka ba ko mutum wallahi mutum duk yadda ka ta galgal galgal gal sai ta ce zo a yi zina ko kuma ce aka ce zo a yi zina da ke duk kina da hankali in kin san wannan ba shi da tsari kafin ya neme ki kin san adadin da ya nema kai kafin da neme ka ta san adadin su ta nema sai ka san da zan ka za ka je ka auka mu a zan ka za ka je ka auka mu sai Allah ya mana ishara take in kuka lissanci manyan rukunai daga ciki akwai ƙarya akwai gulma akwai haɗa faɗa a yanzu in kuka nisanci manyan zunuban masu haula abubuwan da aka hana ku aikata to Allah cikin rahamar da yake da kashin alku kai a kananan zunuban ku gaba ɗaya za mu yaje da Allah ya wani wannan ba ne wannan Ba wani da kirkun mutakalar karima kuma za mu shigar da ku wajen shiga wanda yake ɗan karanci kuma sa a kowa aka zai yi na ya yi manyan ku daina ku daina ku daina kwana da baƙin na kada ku ga Allah ya yi ma ni'ima ko yi ma wata baiwa ku kama ba zai za ku ɓace ni'imar Allah ba gare amma za ku tafi kun ɗauki zunubin da za a yi muku azabar Allah kuma za ku raka rasa aljanna ku duba wajen hadisi na amur kan Abdullahi bin da bin Ya ce muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace yanzu wani dan aljanna ne Ina wani bawan Allah ya shigo yana ya da takalmin shi gemun sa na cikin ruwa yawo a lura ya zo ya zauna abdullahi ya ce ne ta kallon ɗan aljanna washe garin karo na biyu muna zaune da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya sake cewa yanzu nan wani ɗan aljanna ne kun ji karo da nawa kenan na biyu sai ga wannan mutum ya sake shigowa da sifar da na jiya yana rubuta da takalmi yawo a lula gefen da na da gaggawa ya zauna abdullahi dan abu dan abu ya ce kai ina ma ni ne shi ke a rana ta uku sai ga wannan mutum ya sake shigowa kan ya shigo annabi ya ce yanzu dan aljanna ne sai ga shi kuma ya sake shigowa har yanzu ya a lola gemu ce na da ruwa yana rubuce da takalmi abdullahi dan hannu dan abu ya ba ta da aka gama majalisi aka tashi sai ya ji ba wannan sai ba wai yake na abu mutane masu kirki kowa ba wani ne wanda duk kaga babba ne sai ka ji an ce ba ba in kuma babba ce mace a ce mamata haka ake haka yi kamar da mutum amma in ka ce ba ka da uba sai wanda ya haife ka ta rasa ba. in kuma ce ba ki da uwa sai wanda ta haife ki ba ki da uwa Allah ya sa wannan tunanin ya dawo mana shi ya sa shi ya sa za ka ga duk wanda take babba ce tana hukunta yarinya ko ta san ko ba ta san in ta ga za ta yi ba daidai ba za ta yi mata hukunci haka nan za su ke ko sun san yaro ko ba su san shi ba sun suka ga zai yi ba daidai ba za su hukunta shi wani lokaci in ya zo gida yana kuka me ya faru in ya san wanda ya kunta shi ce babanmu ne na gida ka ba Ba zai ce wani ba ba zai ce baban wani ba baban mu ne na gida ka ba ya buge daga nan ya ce auto malam ahmadu shi ya fi jeza ya ce eh ya ce da ya shirin suna yawa in ya je zai ɗauko bulala ya shi ma ya kama da shi ya ce kayi rashin shi kai rashin arziki kayi ba daidai ba shi ya sa ya ce ba a yi tarbiyya ba wajen ya ga wajen a waje babban mutum zai aikata abin da ya dace ba amma yanzu na ɗan kyallon da hanci zai zama ne to yaran da aka suke da sai yanzu iyayensu su ya fi ya kanta ya waye ta gilashi a sa ke da Allah ya kawai to duka waɗannan abubuwa da abubuwa ne a Allah zai yafe mana ba a karon shigar da mun ga shiga kai shi gidan aljanna Allah ka sa mu cikin sa a duka wannan abubuwa mu yi kokari mu kiyaye kullum manyan zunubai suka wajabta ma bawa azabar Allah wajabta ma bawa rashin samun nasara a rayuwarsa da wajen kama bawa rashin zanciyar nan kai shi ya sa ibi ne ganyen ban gama wancan kisan ba na ban ba a tsakiya ba ina tsari ta ga shi na neman yanki cikin wani tsari na cika rigima ba zai tsari ta wancan to sai ya ji shi ya ce baba shi ne ya faso ni wanda mu yanzu ko tsoho na yanki na can maza ko ba shi ya yi mu ba ba ko mu bane sai kai wannan tafiya yace baba da Allah yana so ka ce mu shi ne yace ko me ya faru yace mun samu rashin fahimta da baba na da ba ka yi mishi mun samu rashin fahimta da baba na ne shi ne nake muka yi magana da shi sai ya sake gani na sai bayan kwana uku shi ne kake roƙon Allah baba ka yadda min zo ka ya mika kwana Abdullahi ya ce ya ce mun a ba mai zo zo zo zo dana suka tafi gidan shi aka kwana daya inda sai da bai zama ai zai zo dan yayin yanzu ya kwana ta a gashi idan shi kau ya ga wani ke yake yi daddare ya koya don ya samu gidan aljanna kuɗi hikima ne daga ya kace ba wani sallah da yake yi na daban wannan kowa ba ya yi ba wata nau'in ibada wanda yake banta da shi wanda shi ba ya yi a daren farko ya ce ma ga dai na ya zo shi ma bai ga canji ba ya zama kishi yake mil a ainihi hajjar nishadi samu a dare na uku ya kwanta ya ji banci ya ga kamar jiya yau ba wani bambanci da kwana uku ya cika ya zo za su yi sallama sai zo na asiri ya ce baba ya ce na hau rana za ka tafi ba ya ce baba akwai zaman magana

ya sake cewa yanzu ɗan aljanna zai shigo sai na kai ka sake shigowa wanda shi ya sa ne ce maka mun samu ɗan rashin fahimta da babana bayan kwana uku zan koma nake miki ba na tare da kai amma wallahi ba wani rashin fahimta da muka samu da so zake in kwana da kai in ga aikin da kake yi ka samu wannan matsayi ni ma in koyi ko na samu matsayi kun san abin da yake sai ya tuni ya ce ɗana abin da ka gani ina yi shi kawai nake yi ba na ƙarawa na yawwa ba wani aikin da nake yi wanda ba wanda yake baya yi amma ina kyautata zato abinda ya kai ni wannan matsayi babu wani lokacin da na kwanta bacci ina jin kaushin wani abu ba wannan lokacin yawa ni ban jin kaushin kowa ban karkada da kowa ba na cin kowa kowa na gani na wani ina farin ciki na ya ci gaba Abdullahi dan Mas'ud ya ce tabbas wannan abin da ya za koya za mu koya za mu koya daga yau ba jin sauri an gida aka yi idan an ga ta samu mota sai tsallake ce ta da kika ga ta sayo wani bankaɗe ɗangane na dubu hamsin sai ke farin ciki na uwanci da ta samu kayan kwalliya. In kika yi za haka, insha Allah ce ma za ka sami gidan Kake yadda ki a ce wajen kwana kina baƙin ciki da wani, don kan ya kaza ko ya samu

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. آه، ورجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا فقال الله ينبغي إن الله كان بكل شيء عليما wannan ayar tana kan karantar da wani abu babba wanda rashin aiki da shi shi yake wa halartar mu a ƙa'idar rayuwa sai kin ji wani kyau wata sai ta fi kyau ko kiyayya ko kan kiyayya sai kin ji wata kuɗi wata sai ta fi sai kin ji wata sa'ar miki wata sai ta fi ki sa'ar miki haka ne ke ta lissafi na rayuwa abubuwa daban-daban za ki fi wata wata tafi to a yi wannan rayuwa wanda dole sai haka ya auku a matsayin mu na masu imani me ya kamata mu shi ne alƙur'ani zai mana bayani yake wala ta tamannau ma fassala Allah bihi fa adarhum ala ba'd kada ku yi gori dole sai mun sami abin da Allah ya fifi ta sashi ba a kan ko lafiya wata sai ta ji wallahi sai kuma sai kin ji wata saboda haka idan har ke kullum tunanin ki wancan na cin daɗi iri kaza tana samun kaza ko ana yi mata kaza to na ɗaya ba za ki taɓa gobe ba za ki taɓa samun sukuni da zauna lafiya ba. Don kuma abin da kike nema wallahi har abada ba ki samu ba. Dan dole in dai za ki buɗe ido sai kin ga wacce tafi. Ba ki jin wani mai waka duk da ba na daɗe na ji ba a sa shi ba. ce wata gasuwanta mai nama ta ci gasuwanta mai nono ta sha mijinta ya ba ta fantari ɗari don ke komai wata kan ahu sai ta sha dukan banza aka da ko ba haka ba yanzu nan wata an mata kayan sallah ko ba haka ba kashe kudin linki kuma da kika ta, ba kika cefane wata kuma a nan din nan za ka sami ta wallahi tallahi ce ba zan ma nake take cikawa ba maganin kaya ba to kina jin za a zauna lafiya in ta dubi wancan da aka yi mata wancan ita ba mutum ba ne amma Allah ya kaddara maka wannan rayuwa to in kuma ita ma ta dubi kasanta sai ta ga wata ita ke biyan kuɗin hayan ma da ake ɗauki ita ke jefane har mijin ya zo ci kuma ta yadda ta natsu ta yi imani tana neman sakamakon a wajen Allah ne. To ka rayuwa kai. Idan ka ce wanda ya fi ka shi ne za ka yi fatan da kai da shi ba za ka dubi na ƙasanka ba ba za ka gode wa Allah ba. Sai sa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta yana cewa farnuhun ila wala man kullum in ka buɗe gidanka annabi ya ce ka dubi wanda bai kai ka ba kada ka kuskura in ka buɗe gidanka ka hangi wanda ya fi ka in dai za ka buɗe ido ka dubi wanda bai kai ka ba to ya ci cancanta ka zan mai godiyar da ba zai tozanta ya ka ni'imar da Allah ya yi ka. amma in za ka buɗe ido ka ga wanda ya fi ka kake hasashe ba za ka dubi wanda bai kai ka ba to ba ka da ranar da za ka gode ka mahalicci kana tafiya a mota ce amma ɗan gamal gamal to an goban za dai na ruwa ya zo ba za ka jike ba mai babur fa zai jike zai jike kuma goban za a ce mota kake da shi ba babur ba ko in aka ce mai motar nan aka ce mai babur din nan da an gaya maki za ki ce da bambanci ko ba bambanci to kada ka dubi mai motar da ta fi taka ba ba za ka gode ma Allah da ya baka wannan ba mai tafiya a mai kafa biyu kakka dubi mai kafa hudu in ba haka ba ba za ka gode ba sai ka dubi mai basu mai keke kai kawai za ka sa rigi ne kana huta tafi da gudu shi kuma mai keke sai ya wahala kitiki kitiki kitiki kitiki garin mm. mai keke ya dobi mai babur zai gode ma Allah to amma in ya dubi wanda shi kuma zai tafi a kasa ne ba zai gode ma Allah mai tafiya a ƙasa kai tana ma da takalmi mai kyau sai ka dubi wani haka nan yake jan sayyadan kafan ba takalmi sai gode ma Allah kai mai tafiya kafa ba ta tafi ka dubi wanda tafiyar mata ga gare shi to yaya sai gode ma Allah a in kana son godiya ga Allah to kullum ka dubi wanda bai kai da kai ba in yunwa kake ji ka gode ma Allah wani ga yunwan kuma ba shi da lafiya kai da abin sayan magani shi kuma ya yi yaya shi yasa cikin tarbiyyar da ma'aiki ya mana sallallahu alaihi wa sallam ka gode ma Allah a kowane yanayi yasa bahaushe ba musulmi yake cewa ka gode ma Allah ko kana bakin kuma amma in ba haka ta kasance ba to rayuwarka za ta tobata in ma ba a yi sa'a ba kuma ka shiga wani layi saboda ka kai wanda ke saman ka wanda kuma dole ko bai kai sai ka ga wani a saman ka shiga saka kana ɗaukan kuɗin mutane kana yodara kana ha'inci ko wani abu mai kama da wannan in mace ce ta shiga karuwanci ta yi kwalliya ta sa tufaɗin da bai dace ba ta je gun a shahararren maza ke ta maganganun da bai dace ba tana kada jikinta ko ta ko'ina don ta samu abin da za ta kamo babiya babiya kuma wallahi sai maki nisa ki tashi da zunubinki yanzu mazan masun waye don kin zo kina wani kauɗi kina karuwanci ki wani tutturo kirji ki wani jujjuya baya ki wani juya ido ki fari yana ganin ki ne kar ya ce barauniya za ta zo za ce mun fashi ya yi ta gama ta tafi da wani kashe muryan da kike yi fi ya gane sai kin gama ta ki tashi fanko da ma fanko kika tashi kin tashi da kamun tsohoriyar filfil zunubi yawa mu kula da malamin ruwa ta'ala ya ce للرجال نصيب مما اكتسبوا duk inda ɗa namiji yake yana da rabon da Allah zai ba shi saboda abin da ya aikata ba kuma zai sauye masa ba sanin ƙaman da ya yi سر سوى أبا شفاعة وللنساء نسيب بمرسى الأولى وما مات سنة سامبو أجل الإنسان أن يكون الله بادي سوي نسبة نل دم دم بودا دم بغاني a ƙa'idar musulunci da mace da namiji duk in sun ma Allah ɗa'a to Allah zai biya su man amila salihan minkum min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba a أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون al ya ce duk wanda ya yi aiki na gari daga cikin namiji ne ko mace za mu kyautata rayuwarsa ta zan da daɗi da tsafta da natsuwa da annashuwa da karkashi da nishaɗi sannan in kiyama ta zo za mu sakan ba su irin wannan aiki da mafificin abin da suke aikatawa a duniya. Kun ga ashe maza ana ba su sakamako in sun yi abin da mata ma ana ba su sakamako in sun yi abu na gari. To mu dauki wani hadisi wani lokaci mata sun yi burin ina su maza ne a zamanin mallaka sallallahu alaihi wa sallam suka ce ina ma mun maza ne mu fito mu je mu yi jihadi mu kashe anna a kashe mu mu yi shahada sai suka nada wata baiwan Allah mai hankali da tunani da fasahar magana a je a gaya wa manzon Allah sallallahu kashe shi daga cikin abin da take zaki ya rasulallahi Allah ya sa ma maza da rayu a kashe su su shiga aljanna wala ta hanta wannan ladina kufiru fi sabilillahi amwata bal ahyanu a rabbi su yi nasara su dawo da ganima ko mu jihadin fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki je ki gaya ma matan da suka wakiltu sa'an da za ku yi masjidin ana da da kyautata wanda za ku yi masjidin ya adilu zalika wa qalilin man taf'alu yana daidai da maza da suka tafi jihadi a walada sai annabi ya ce kash sai dai kaɗan ne kuke yi kaɗan ake samun masu yi a cikin kaga mu'jiza irin ta annabi an ba ku gama ba sa amma kaɗan suke iya fata kaɗan in ka ji bakar magana miji aka gayawa in ka ji baka isa ba miji aka gayawa in ka ji waye kai aka gayawa in ka ji zaman hakuri nake yi biji aka gayawa idan gidan mu da gidan zaki zaman daji ne to abubuwan suna da sauki ga wanda ya sauwaje ma kansa suna da zafi ga wanda ya zafafa su wala ta tabanna lafi biji ba a zaukun ala abinci. للرجال نصيب مما اكتسبوا للنساء نصيب مما اكتسبنا arziki Allah ya raba ya ba kowa ni da miji ko ina so ko ba na so sai na ga wata matar ta yi sai kuma billahi lalli sai dai in zan haɗi ya raina ke amma wallahi da haɗi mutu wata sai ta bi da mulki duk da yana da mulki kila wata in an ce a ja ba a buga na mace da Allah sai ta kai ni kasa ba ka tsumar da ni ka bi da karfi wallahi ni na san da ita Nana maganar dange sai dai in abu da ɗaya bayan ɗaya ko a nan aka ce a yi dambe wanda za ka buge ni da wuya eh haka cikin da kike gani in na furta baki ɗaya a nan sai ki ji kif yau. kada ki ji an ce akwai wanda za ta kai ni kasa ta maki ba irin ki bane sai dai kuma in Allah ya ba ki sa'a wannan ko haka kika yi mun gina iya ba an gane ai amma ni na tabbata akwai matar da in ta fito sai ne in zo kama ganin suna yin rantsi suna yin boxing suna yin abubuwa da irin waɗannan kaji ka tare su ai bugu ɗaya sai su yadda kafaɗan da waje ɗaya masu jikin roba Allah ya kiyaye ina matuka was'alin lahari farki waye ba wanke kyau waye ba wanke ƙarfi waye ba wanke dukiya waye ba wanke lafiya waye ba ta bidi babba haka man yadda kuke cewa da wanda Allah zai ba ta wanda ya yi mata hasada kake sa ido ko Allah in dai kin zama baiwar sa na gaskiya Allah zai ta saka mai roƙonsa wasu alillahi min fadlihi ko roƙi Allah daga falalarsa inna za a da kana bi kulli shay'in alima lalle Allah ya kasance masani ga dukkan komai ya sani ya san halin da nake ciki ya san bukatuna ya san damuwata to bai zai dame ni ba koma gare shi ba an gane ko ba a gane ba kowa daga yau ta daina hasada ta daina biyayya mu so junanmu ta tausaya ma junanmu mu nuna ma'ama da junanmu mu nuna sanin ya kamata a tsakaninmu kuma mu da ma junanmu mu yi fatan a fi mu ba mu ci ba duk mumini fata yake Allah ya ba ki ko addu'a zai yi sai Allah ya ba ɗan uwata ko dan uwana to in Allah ya tashi sai ya ba ka ya ba ki haka ka'idar take a musulunci amma ɗan abu ƙanƙani ki ka gushi gannewa da zai samu kaza bai ba ba ko ban samu ba ya wacce za ta kaza tsakanin kaza ni ban samu ba ina da Allah ya Suna nan wurin Allah da wani. Wallahi, Allah ta gashi. Allah ya saka malam da aljanna shirya ma malam zuriyan shi da mu baki da kamar yadda aka saba ga masu neman eh, tambayoyi da masu addu'o'i tambaya na farko ta ce assalamu alaikum Allah ya saka ma malam da alkhairi Allah ya mai da malam gida lafiya amin malam tambaya na a nan shine don Allah mata ne da mijinta ya ce mata kar ta je masallaci gun sallar tarawih saboda dalilin da mutane ya ce idan ta tafi ba da yawon shi ba to malam za ta iya zuwa ko ta hakura ta yi a gida lokacin da miji ya ce da matarsa kada ka tafi sallan tarawih to abin da yake daidai kada ka tafi ka zauna ka yi a gida shi ne daidai a ta sallan dole Annabi ya ce la tanzuru ma Allah الثاني الغاية وبيوتهن خير لهن ثم ta amma kuma kai yi wannan ka gida ya fi mata alkhairi hadisi ne tabbatacce ta mutum a kallon sa a yi sallar nafila yadda yake kanki je saboda dalilan shi in je ba da yawon shi ba ai mafi kyau ko da kina son ki sai ki ce kai da yake ce san an wata a kan ya sauki ya habibi kina isa in je masoyi da kashe kai a zama na rage ya yau na ji da ni in yi abin da Allah ya sarrafa ai da ta gani. yau ka ce in daina ai ba kai laifi ba ina karkashin kai sai a fi shi wannan kalmomi masu kyau masu daɗi ba ka bani yau ba wata bani za ka bani ai ka saba mutanen Najeriya ne kuma zauna ke tsallar a gida wannan bai hana wata rana kuma ke dan taba shi kina dan ba shi na wai kun ji kaga an shiga goma na kafi na san dacewa da lailatul qadr an gane yayi daga kenan to a dai sama a addu'a a dai sama a addu'a a nan cikin iktisadin abubuwa da yawa ne cikin kasa biyu da ke mace ce ne a kuma ba da dadewa ba na ambata annabi ya ce ba jakadiyar mata ta amuru ga mazan ku yana daidai da jakadin mazan ku a bayan ba amma masu yi yan kaɗan ne kuma haka kuka ce ba to kin ga kin faruwar da ta Allah na ji kin ga da gidan in tsaya ma kan ki zaman lafiya ina amfani kin je tarawi ki kin dawo amma kun kulla da miji zaki ku zaki ji daɗi kin ga kin ci da biyu gaskiya suka izini fa'ida ta uku kin kama abin da miji zai kaunace ki domin duk wajen da za a ce yi ka yi bari ta bari to kullum tana daga shigewa zuciyar miji amma duk wajen da za a ce yi ka yi bari sai na yi hajjar da su ci da su sai ga in kin haka kin samu wannan matsayi sannan a ƙarshe wanda ya fi ana fatan da sami Allah ya buɗe mace ƙofofin gidan aljanna gobe kiyama domin suna ta kamantawa a nan fatan da ta ta zama azumi ta kama kanta sai tsara dalilin da za a buɗe mata hukuncin a cikin duniya waye mai san wannan dama ce na saba ma aya in fadan bi da ce ta mabuji na tsara a buɗe min kofofin gidajen aljanna kuma Allah ya ba mu cikin abin da aka yi kuma Allah ya ba ku iko Allah ta yaje mana inda kuke ta haka ki tsallake a gida bai hada ki lallashi miji tsakanin miji da mata sai Allah miji bace ba za ki anguwa ba idan aka samu bace ɗan siyasa sai ka ji ana kuma har yanzu da ki tafi kan mai kiri saboda ta iya siyasa ba za ka anguwar ba gaban wa yi wanda ke zami na yin ya lokaci da yake da kana a wajen kana ɗafin da rai. Kai nan ne kina so da eh? Ba amma tabbi bikin yartawa yaryayyatawa ne ba za a ba aiko wallahi ba za ni fasuwa kira ga shi kika ki ta kan ke dawo a ga ke za ki je ki buga biki ke za ki rasa na ki gara Allah yin haka dawo kai ke je to shi ke ran kin kin je sai ki wuce eh, ki wuce gida in kin da kin wuce gidan wuce gidanmu kuma ƙwarƙwarin saki tana da ta tafi kuma saki ya tabbata cikin nakalin yadda zaman auren mata ko zuwa ke leƙa gidan shagalin da za a yi a auren mata in ji wata lafi idan cikin masu wani lokaci muka ji abubuwa kamar dolaye ko yi ta jan ba ta yi ta sati ɗaya ba a harka wanda za ki je ku je ta tana ta suna kallon tsalle da ango wani wace riba ce da shi ko zuwa biki yana cikin ban musulunci ne za ki ce ya hana shi gaban sallah kuma ba a ka a bara je a yi ta gulma Allah ya saka malam da alkhairi tambaya da bi ta ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya malam dan Allah ina son ka yi min bayani akan zulkar zain annabi ne kuma zamaninsa ya yi yayayi salon mulkinsa malam dan Allah waye lamarudu shi ma dan Allah ya yi min bayani bayanin waɗannan bayan Allah cikin da muka zo kuke yi har ku tashi babu gama sai gini haka mai zulkarnaini ɗaya daga cikin bayan Allah ne Allah ya ba shi mulki kamar yadda gabacin duniya ya je har yammacin duniya kuma yawon wa'azi yake yana musulunta da al'umma cikin tafiye-tafiye shi ne har ya samu wajen da ake wasu mutane ya ajuju wa ma'aji waɗanda yake babban na kare inda ya ajuja wa ma'ajuj musulmi da fil'arki suna ta kashe mutane to da ya zo wajen wasu mutanen da ya yi wa ma'ajuj suke wasu banna sai suka ce ya juje da ma'ajuj suna mana banna a ƙasar a hannun da alalaka hamada ala an ta ja'ala bainana wa bainahum sadda in ka yarda mu tattara dukiya mu baka saboda mun ga mulkin ka kana abubuwa na mamaki ka gina mana ganuwa yadda ba za su iya hauhawa su shigo da mu ci gaba da mana kana kana kashe ruwa yake a maganar kuɗi ku na aini da ba ba ne ba za fi duba taushin neman kuɗi ba ne a da sai ce a iduni bi kowa duni su ba alhadi ku taimake ni da fawa da ƙarfin da Allah ya ba ku duk wani ƙarfi ko lalatacce ko mai kyau kawo aka kawo wani sashen injiniya ne kuma ba injiniya ba injiniya shi ne zai zo ya ɗan yi ne ce ga yadda za a yi foundation din hawa talatin sai an yi gini jama'a kasa da sama da amadu sai gini ya mutocin daga sama har ƙasa ta yi injiniya an gane ko an da yake yanzu jamin gini ya yi yawa ya za ka yi gini mai hawa kaza ya danna jama'a gini mai san kaza ya danna jama'a Allah ya kiyaye yace hadu izu ba al hadidi hatta idza sawa baina sadbain isalan duk inda za su shigo sai ya sa karfe karfe karfe karfe tsororiya ya kawo dalma ya sa ya haɗa wuta a kai ta gora wuta karfe da dalma suka haɗu suka manne suka yi ganuwa daga nan ya juju wa ma in suka zo za su iya hawa kuma za su iya kusawa su shigo kamar da zaru a biyan samu wa masa zaru zuwa ba ke da wannan baiwa ne daga Allah sai musu a takaice abin da zan iya da wani yi wa alaikum salam ba daga ce annabi ba ne kamar hajjar an dai ce mashi wani mai mulki ne adali mai yata addinin Allah ba a iya yankewa kai sai a ce annabi domin ba a zo da shi cikin jerin annabawa ba kamar hajjar ne shi ma annabi ne ko ba annabi ba kamar lukumanin hakim annabi ne ko ba annabi ba ga alƙur'ani ya kawo kisan sa mutane ka fi inji ka ce annabawa ne ba sahihin hadisi da ya ambaci haka sai dai zan kan malamai su kuma abin da ya fi a ire-iren wannan ka tsaya inda Allah ya tsaya sai ka fi an Allah shi ko na zahu ko na zahu shi wani ƙaton annabi da aka yi shi a zamanin annabi Ibrahim ka tsaga ziyaji ne a ni shi kuma yana da abin abin da Allah yake yi shi ma yana yi lokacin da ita mahaifin yake masa wa'azi yake ƙarya ne ba Allah sai shi Ibrahim yake to Allah na bayan rayarwa ya kashe shi ba ta zalika kamar nuna maka kiri kima akwai wanda yi laifi aka yanke mashi hukuncin kisa sai yi a yi wani a zobe shi aka kawo shi sai ta gasa wannan matacce ne na ma yadda sai ke kana yaji mata wai ya ma da shi ke nan kawai da ce a kamo mutumin da bai ji ba bai gani ba bai da laifin komai aka samu wani bawan Allah bai ji ba bai gani ba sai yake gaga wannan rayayye ne ku kashe mishi aka kashe daga da na kashe na raya ko na rayar da matacce na kashe rayayi to annabi ibrahim sai ga dozancin naki yayi yawa in an ci gaba da misali banna zai kai sai ce fa inna allah ya raki bi sharri fi min al mashriqi fa aki bi hadin al maghrib ai allah ne ake bautawa yana fito da rana ta gaba kullum kuma ya dace da ƙarfin ikon shi ya jefa ta yamma da kai ma Allah ne yau ka fito mana da rana ta yamma a kai ka gabas da fada sai ya rikice Allah ya ce kawai da kallari ka fara. daga nan sai Allah ya azarta da yau suka ce ma kawai sai Allah ya kawo sauro ya shige zage yake da kwakwalwar yana da waɗannan irin yanzu zai ya haukace yana kan kai ina in bugawa da ya sauro da yi sai sa fadawa da ɗauko guduma a fitar miki da sauro aka doka kusan kan har kai ya to kai ya ina

jama'a kowa ma fi yi mamaki wani ce kuwa amma in kika mai da kanki ba kowa ba ba in kika Allah yana sai ɗan ɗan da jama'a yake sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'i da yake yakan ce ya Allah ka sa a gani na da nuka duban kaina ba kowa ba ba kowai ba wa a fi a'yunin nasi kabira amma mutanen da za su dube ni Allah ka sa su ka duba na a mai daraja a gwamnati mutum amma ni Allah ka sa a madubin duban kaina da kaina Allah ka sa ya rinka duban kaina ba kuma ba wanda Allah ya bashi wannan baiwa ka ga yana da saukin kai ka ga yana da tawabu, zaka ga bai da girman kai kowa na shi kowa na shi ba ruwan shi da cewa wani talaka ne wani almajiri ne wani bai da kaza bai da kaza yadda zai rubuci wancan haka zai rubuci wannan ba jirgin kai ba walakanci Allah ka azanta mu da irin wannan dabi'a Allah ya saka mu da alheri mun kawo ƙarshen tambayoyi insha Allah sai Allah ya kai mu sai masu neman a farko a wannan majalisi ne farka. ana roƙon malam yemowa yan majalisun nan addu'a saboda an tabbatar da suna gane karatun da malam yana musu dalili guda uku da farko wata bayan Allah ta tsinci cocila ta kawo min cocilan nan ta ce ga shi an tsinta kuma ne ta ijiyewa ina cikiya shi ma na maza ne yanzu cocila yana hannun ne shi jiya ma ban kushe ba wata ta tsara tsintan waya ta ƙara wani shi zuwa gare mu shi ma ita ma mai wayan an sada ta da ta tana ta murna da har za ta je welcome back da Allah bai ba ta iko ajiyan ma aka ƙara wata baiwan Allah ta tsinci kuɗi da ɗan kauri shi ma ta kawo mu wanda ta yadda kuɗin har ta haɗa gwiwa da da kai kawai wallahi sai ga kuɗin ta ita ma ya dawo waɗannan bayan Allah sun zama karan malami alamomi ne na imani ke kama bayyana da mu suna godiya da Allah domin ‘yan aljanna ‘yan asali su ne Allah na ya hashau da rabon waɗanda suke tsoron azabar Allah a lokacin da ba wanda ya san su. Duk waɗannan abubuwa da aka tsinka, kwanci layi, kuɗi tsaba, kashi, yadda kashi ke wahala ce kashi kashi kashi kashi. Da waya wanda wasu suna ƙoƙarin su ɗan samu dama ne su bari a ce kun kun yi cigiya kun bayar a nemi masu shi duk ba tsoron Allah ba me zai kawo wannan bari in tsaka wasu daga cikin mazajen su sun mutu Allah ya tsaka muna ganin canji ka mutum ke ce madalla ai aljanna salata da izinin Allah ina ganin canji wannan shi ne tasirin ruwa a canza ka daga mummunan ɗabi'a zuwa kyakkyawa a canza ka daga ƙarya zuwa gaskiya a canza ka daga ɓata zuwa shirya. Ina roƙon Allah ya daɗa tabbatar da imanin mu da Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗi ba kuma in mun ji Allah ya aiki aiki da yawa muka ce yadda muka haɗa haka ya Allah wata rana ta haɗa mu a gidan na haka ko don mu yi fira tun da lokacin ba bauta sai mu yi fira a yi tuna a tuna baya ya Allah ka amince mana Allah ka amince mana sai masu eh, neman addu'o'i again wannan ta ce Allah ya kai malam gida lafiya don Allah malam a yi min addu'a kafa na ne ke min ciwo Allah ya ba ta lafiya muna fatan duk abin da ke damun ka a samun Allah ta'ala ya raba ki da shi. wata yarinya ita ma ta ba da sadakan naira hamsin ta ce don Allah malam kai ma iyaye na guda biyu addu'a ɗaya ta su ne bata ma san ta ba ɗaya ta ɗauke su tana jinyar ta ma a haka don ba ta lafiya ne take roƙon dukansu a yi musu addu'a da ita kanta yanzu. Allah ya ji wanda take kula da ke kuma Allah ya sa ta fita ke kuma Allah ya sa ki lafiya ya haɗa ki da damuwa wata kuma ta ba da sadakan naira hamsin ta ce don Allah kai mun addu'a muna samun matsala ne da ni da mijina Allah ya warware wannan matsala Allah ya kawo da matsalar da suke tasu da suke sanya muku kamar yadda ke da Aisha. Amin. A karke wannan ita kuma jiya an canza mata takalmi ne shi ne ta zo da wanda aka tamla ta ce don Allah wanda ta tamla takalmin in ta zo da nata ita ma ga nata sai a bata. sai masu neman addu'o'i kala daban-daban malam zai haɗu da Allah shi ka sami shi ne musamman sun sun yi kama da yuna kuma wani ya saka takalmi kai gane ma ba na shi ba ne amma wani da ya saka sai ji ba na shi ba ne kowa da yadda Allah ya yi wani dan ya saka takalmi da ba na shi ba bai gane ba yanzu an nan gane a shampo